وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء والله الذي تساءلون به الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باي هكا يا السلام عليكم ورحمه الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da 22 ga watan juma'a ula a wannan shekara ta 1400 da 25 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na tara ga watan bakwai shekara ta 2004 miladiya dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka amdatul ahkam wannan kuma shine darasi na 33 haka ne ko jiya idan ba kuma ta ba hadisi da makaranta na karshe shine al hadithu 80 ba'da al mi'a wato hadisi na 180 a karshen sharhin sa muke ciki inda muka zo kan wata gaba wanda malam ya so ya nakalto mana wani zance na Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah wanda ya kamata mu karanta shi sannan sai mu dora akan hadisi na gaba yace khulasatu fawaid min kalam islami al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah wato takaitaccen zance ne na shekul islam ibnu taimiyya Allah shi ji kansa da gafara ya yace yuftiru bin nass wal ijima al'aklu wa shirbu wal jima' abin da ke karya azumi ta hanyar tabbataccen nasti da kuma ijimain malamai su ne waɗannan al'amurra guda uku abu na farko ci dukan mutumin da ya ci wani abu da bakinsa har ya haɗe da makogaro to azumin sa ya karye na biyu sha na uku jima'i waɗannan al'amura guda uku ta fuskar nassi da ijma'i su suke karya azumi idan mutum ya yi su da ganganci wa sabata bi sunnati wal ijma' anna dam al hayd yunafi as fala tasum al ha'id walakin taqad as yace kuma ya tabbata ta hanyar sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma ya tabbata a cikin ijma'in malaman sunna anna damal haidi yunafi siyam jinin haila yana rushe azumi idan mace ta dauki azumi sai jinin haila ya fito mata to azumin ta ya riga ya kare fala tasumul haid mai haila ba za ta yi azumi ba walakin taqdu siyam sai da abin da aka sani shine za ta rama adadin kwanakin da ta bari a sakamakon zuwan jinin haila din wannan shine abin da nasu ya tabbatar kuma shine abin da ijma'in malamai suka tabbatar idan an ce malamai anan gurin ana nufin malamai ahlus sunna domin akwai daga cikin yan bid'a wanda suke ganin jinin haila baya hana su wato khawarij suke. suka ce babu wani nassi cikin alqur'ani da ya nuna cewa mai haila ba za ta yi azumi ba ko mai haila ba za ta yi sallah ba dan haka dan mace tana da haila za ta iya yin azuminta za ta iya yin sallarta za ta iya yin dawafi za ta iya yin dukkan waɗansu mawani haid da haila ta to wannan ba a izina da ijma'in su da an ce malamai sun yi ijma'i ana nufin banda waɗancan don sabanin waɗancan ya da tasiri wajen rusa ijma'i walaysa kullu khilafin ja'a mu'tabara illa khilafin lahu wajhun min nazari ba dukan khilafi ne ma ya cancanci a hikaito shi a cewa na ya saba sai mutumin da in ya saba saba wasa tana da tasiri saboda matsayinsa na ilimi da tsayawarsa akan sunna to idan ya saba sauran malamai a iya hikaitowa saboda ya kai matsayin a hikaito labarinsa amma dan bid'a idan ya saba ko menene shi ina fata an fahimta wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya faɗa cikin hadisi cewa balik fil istinshaqi illa an takuna sa'im ka zurfafa lokacin da ka zo shaƙa ruwa a cikin alwala ko a cikin wankan janaba illa an takuna sa'imar sai dai fa in kana azumi abinda wannan hadisi ke nunawa fadalla ala anna nuzul al-ma'i min al-anfi yuftiru as-sa'im hadisin sai ya nuna ashe idan mutum da zai tura ruwa ta hancinsa har ya shiga makogaro to shi ma azumin sa ya kare ba lalle bane sai wanda ya sha ta baki tunda manzon Allah ya ce da mai alwala wa baligh fil istinshaqi illa an takuna sa'im ya'ani zalika idza kunta sa'iman fala tubalik fil abinda hadisin ke nuna mutumin da ke azumi zai shaka ruwa amma kada ya zurfafa da yawa dan kar zurfafa wajen shaka din ya bayi zuwa ga ruwa ya shiga kare ya bi ta makogaransa azumin sai kare قال الخطابي أبو سليمان الخطابي يا فتاة يتبي ولا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فلا قضاء عليه yace ba wani sabani da na sani a tsakanin malamai cewa dukkan mutumin da amai ya rinjaye shi ya fito masa ba da niyya ba fala qada alaihi babu ramuwa a kansa azumin sa nan wa fi anna man istaqa amidan fa alaihi alqada sannan babu sabani kan cewa duk wanda ya jawo amai da gangan har amai din ya zo to shi kuma wajibi ne ya rama sannan wa man ihtalama bi dairi ikhtiyarihi haka kuma wanda yayi mafarki ba tare da zaɓinsa ba to shi kuma wannan wato azumin sa bai lalace ba azumin sa na nan an gane ko waɗannan duk mas'aloli ne wanda Abu Sulaiman al-Khattabi ya ruwaito su da cewa wala a'lamu khilafan baina ahli al-ilmi kalmar wala a'lamu khilafan baina ahli al-ilmi shin tana nuna ijma'i a kashin gaskiya ba ta nuna ijma'i idan an ce ittafaqa al-ulama ko ittafaqu ajma al-ulama ko ajma'u duk wannan na nuna hikayatul ijma amma la alamu khilafan bayna ahli ilmi la alamu khilafan bayna ulama waɗansu malaman suna ganin malamai na yin amfani da ita wajen hikaito ijma'i amma tare da tawadu'u da kaskantar da kai ni ban san wanda ya saba ba akan wannan mas'ala ma'ana ya nuna a iyakacin sani na a makurar ilimi na ba wanda ya saba akan wannan mas'alar kowa haka ya faɗa a iya sani na ko da ka su cewa ai wani ya saba sai ce to ai dama iya sani na nace wannan ban sani ba kuma wato siga ce da malamai ke amfani da ita fi hikayatul ijma lakinnaha tatadammanu tawadu'an wa nisyana zat wato kamar mutum yana mantar yana son ya nuna tawadu'anci amma kalmar ajma uku ittafaqu ita ce kai tsaye da an faɗe su sanan da ijma'i wannan kuwa iya zama ijma'i ya iya zama ba ijma'i ba wa qad sabataha fa an-na'imu la yufṭir bil ittifaq mutumin da yake cikin barci sai ya kasance yayi mafarki to kaga wannan ai ba zai karya azumin sa ba a ittifakin malamai wa amma man istamna fa anzala fa innahu yufṭir amma dukkan mutumin da ya wasa da gabansa saboda gauranci ya dame shi ya wasa da gabansa ya wasa da sa har mani ya fito fa innahu yufṭir to azumin sa ya qad ki bi dilalati kitabi الكتاب sunnati anna man fa'ala Mahduran. mukhtiyan aw nasiyan lam yu'akhidhuhu Allah bidhalik Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace ya tabbata ta hanyar ƙur'ani da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa dukkan mutumin da ya aikata abin da aka haramta masa yana mai yin kuskure ko mantuwa lam yu'akhidhuhu Allah bidhalik ubangiji ba zai kama shi da wannan laifin ba wa yakunu bi manzilati man lam yaf'alhu sai ya zanto da shi da wanda bai taba aikatawa ba duk hukuncin su daya fala yakunu alaihi ithmun ba ya samu zunubi a kansa wa mislu hadha la tabtulu ibadatuhu to irin wannan ba za ka ce ibada sa ba ta lalace wato kaida ce ibnu tabiya ya kawo cikin ruwan sanyi a hankalce wato abin da yake so ya ce mana da wannan maganar tunda dai ya tabbata ta hanyar qur'ani da hadisi wanda ya aikata abin da aka haramta musu da mantuwa ko da kuskure Allah ba zai kama shi ba sai ya zanto hukuncinsa kamar wanda bai aikata ba shi da shi duk daya to abinda wannan ke nunawa wanda ya ci ko ya sha da mantuwa yana azumi kaga ci ko sha din na ai haramun ne a kansu, to sai ya ci bisa ga mantuwa sai aka ce hukuncin sa kamar wanda bai ci ba ashe azumin sa nan kenan bai lalace ma'ana yana so ya raddi kan wanda suka ce alaihi alqaza ba a cewa ya kaza sai in mun bata azumin sa to shi kuma azumin sa bai baci ba ina fata mun fahimta tunda azumin sa bai baci ba dan me zaka ce sai ya rama dan hukuncin sa kamar hukuncin wanda bai ba yadda ka'ida take kenan duk wanda ya aikata abin da aka haramta masa bai sani ba to da shi da wanda bai aikata ba daya Allah ba zai kama shi da shi ba sai yace wa misal hadha la tabtalu ibadatuhu irin wannan kaga ibadar sa ba za ta rushe ba fa sa'imu idza akala aw shariba aw jama'a nasiyan aw muqtiyan fala qada alayhi ka karin bayani kenan mai azumi da ya ci ko ya sha ko ya jima'i da mantuwa ko bisa kuskure to wannan babu ramuwa a kansa kamar ya zamu ci mantuwa an san mantuwa amma bisa kuskure fa yana tsammanin rana ta faɗi gari da hazo kenan ko da girgije tsammanin sa rana ta faɗi sai ya sha ruwa bayan ya gama shan ruwa sai girgije ya tafi ya ga rana ga ta sun haɗa ido da ita ba ta faɗi ba kaga ya ya ci abinci ne ko ya sha bisa ga kuskure to wannan shi ma azumin sa nan wa huwa qawlu ta'ifatin min as-salafi wal khalaf yace wannan zance ne na adadi da dama daga cikin malamai magabata na da da kuma malamai na karshe wa ammal kuhlu wal hukunatu wa ma yuftiru fil ihlil wa mudawatul ma'muma wal ja'ifa mata na mimma tanaza'a fihi ahlul ilmi ibnu ya ce amma sanya kwalli a ido da yin allura ita ce al wa ma yuftiru da maganin da za a sanya wa mutum ta gabansa wato kamar cikin zakarinsa ko mace a sa mata ta gabanta amma da ihlil ta gabansa kenan zakarinsa shi namiji wa mudawatul ma'amuma da magance cutar ciki a ce mutum ya yi cutar da cikinsa a huje har an sanya magani a ciki an dura magani kaga ai magani ya shiga ciki amma ba ta baki ba wal ja'ifa shi ma nau'i ne na rauni da yake samun mutum aka fa hadha mimma tanaza fihi ahlul ilmi yace wannan dai yana daga cikin abinda malamai suka yi jayayya kai wadanda suna ganin hakan na karya azumi wadanda suna ganin baya karyawa sai yace fa minhum man lam yuftir bi shay'in man lam yufattir bi shay'in min dhalik wa minhum man fattara bil jami' akwai waɗansu cikin malamai wanda suke ganin duk abin da muka lissafa baya kare azumi akwai kuma waɗansu cikin malamai wanda suke bada fatawar gaba ɗayan waɗannan ababai da muka lissafa da kwalli da allura da waye duk suna karya azumi sai ce wal azharu annahu la yuftiru bi shay'in min zalik zance mafi inganci mafi fitowa fili ɗaya daga cikin waɗannan ababai baya kare azumi an gane ku fa inna siyama min dinil muslimin yace azumi ibada ce ta musulmi allazi yahtaju ila ma'rifati al-khas wal 'am wanda ana san da keɓantattun mutane da magarin mutane kowa ya san shi idan an ce keɓantattu ana nufin malamai ga magarin mutane kuma sauran wanda ba malamai ba kila ka ce musu sauran yafi karka ce jahilai ba daɗi ko <laughs> ولو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام inda a ce waɗannan al'amura suna cikin abin da Allah ya haramta manzon Allah ya haramta cikin azumi wa yafsudu samu biha da kuma azumi yana bata da su na baci a sanadiyar su la kana hadha mimma yajibu bayanuhu ala rasul sallallahu alaihi wasallam da wannan ya zama abin da tilas ga annabi ya yi bayani a kansa amma tun da annabi ya shiru bai bayani akan sallah yanzu da baya karya azumi inda kulli na karya azumi da annabi ba zai kyale mutane ba yadda ruwa ke karyawa yayi bayani yadda abinci ke karyawa yayi bayani aka gane da sai ya bayanin kulli ma na karyawa kuma allura ma tana karyawa amma sai shiru ya kyale wanda ba ya nuna ba sa karyawa ke duk wanda ya ce wannan na karya azumi sai a ce kawo dalilin ka nassi daga Allah ko sa in ba ka da nassi kai shiru ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابه in ko da annabin ya ambaci haka cikin zantukan sa da sahabbai sun sani wa ballaghuhu al-umma da kuma sun isar da shi ga al'umma kama ballaghu sa'ira shar'ihi kamar yadda suka isar da sauran shari'o'insa فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك yayin da babu wanda ya ruwaito daga annabi cikin mabuta ilimi wani abu game da hakan la hadisan sahihan wala da'ifan wala musnadan wala mursalan ba hadisi sahihi kai ba hadisi ko da'ifi ba hadisi mai sanadi ba hadisi ma mara sanadin ulima annahu lam yadhkur shay'an min zalik wannan sai ta sa aka gane annabi bai ce komai ba kenan da annabi ya faɗa da an ruwaito to amma babu hadisi ko ko sahihi ko da'ifi ko mursal ko wanda yake wato ainihin musnad musnad hadisin da yake da sanadi mursal kuma shine hadisin da wato ainihin eh, tabi'i ya ruwaito daga annabi kai sahihi. ba tare da ya faɗi wa ya faɗa masa annabi ya ce ba an gane ko marfu tabi'in alal mashhur mursalu nauqayidhu bil kabir ma abin abinda tabi'i kai tsaye ya ce annabi ya ce to kaga ta iya yiwa sahabi ne ya faɗa masa ta iya yiwa wani dan uwansa tabi'i ne ya faɗa masa shi kuma wancan tabi'in annabi ya faɗa masa to shi yasa sai ake da'ifan hadisi mursali ba a kafa hujja da shi amma yana daga cikin usul na mazhabin imam malik kafa hujja da hadisi mursali amma ulama wal hadisi ba sa kafa hujja da hadisi mursali an gane ku saboda me saboda ihtimalin cewa tabi'i ne ya faɗa masa ba daga inda mana da tabbas din daga sahabi ya ji to shi kenan yo ai dukkan sahaba adalai ne ba mu bukatar mu san waye sahaba kasancewar sahabi ya adalantar da shi kawai za a karbi hadisin sa kai tsaye amma in daga tabi dan wansa bai ji sai mun bincika mun ji adali ne ko ba adali bane dan tabi ba dukkan su ne adali ba hajjaj bin yusuf ba adali bane a ba tabi bane ba amma adali ne ba adali bane azalimi yana fata mu ma'ana ba za ka ce adali bane ba dan ya bayyana zaluncinsa a fili sai wal hadithul marwi fil kuhl da'ifun hadisin da aka rawaito game da azumi yana da game da cewa kwalli na kare azumi da'ifi ne والذين قالوا إن هذه الأمور تفطر لم يكن معهم حجة إلا القياس waɗanda suka ce waɗannan al'amura da muka lissafta a baya suna karya azumi ba su da wani dalili a hannun hannunsu sai kiyasi wa aqwa mahtajju bihi mafi karfin abin da suka kafa hujja da shi wa balik bil istinshaqi illa an takuna sa'iman ka zurfafa cikin shakar ruwa idan ka zo alwala sai fa in kana azumi sai suka ce malam yace wa huwa qiyasun da'if yace qiyasi ne da'if su abin da suka ce tunda mubalaga fil istinshaq tuftir wa kadhalika al-kuhl yuftir domin inda ma tubaligu fil istinshaq yasilu al-ma'u ila al-hulqum wa bittali ila al-jawf wa kadhalika al-kuhl yasilu ila al-hulqum wa bittali ila al-jawf kun gane ko kiyasi suka suka ce idan ka zurfafa wajen shaka ruwa ruwa zai kai garin ka ko ba zai kai ba kuma zai kai cikin ka azumin kai kari to haka idan ka sa kwalli ma idan kai kaki kwalli din na shiga garin ka to daga nan kuma yaje ciki to azumi ya kare kaga kiyasi suka kenan shi kuma ibn tumiya na so ya ce musu wannan kiyasun ma alfarik ne wal kiyasu ma al-farik dai mu'tabar inda ulama wato ba inda kwalli ya kamanceceniya da ruwa ko ba haka ba ruwa yana kashe kishirwa kwalli fa ruwa tsararo ne kwalli fa gari ne ba inda suka yi kama da juna ba waɗansu sifa da kwalli ke da su wanda suka yi tarayya da ruwa a ciki ballantana kai kiyasin shi a kan uwansa shi kuma dole kiyasi sai an samu sufofi da suke musu taraka sifa ɗaya ko biyu ko sama da haka wanda suka yi tarayya da juna kuma ya kasance ita wannan siffar da kake da'awa a cikin asali an same ta a far'i ita ce manatul hukum da ita ne aka ratayar da hukunci ina jin muku gane abin da nake bari mu buga misali da abin da muka sha buga misali a darussan baya ubangiji ta ya haramta giya to saboda me ya haramta giya sai mu kalli giya mu ga siffofin da ke tare da ita giya ruwa ce saboda kasancewar ta ruwa giya tana da dandano, saboda ɗanɗananta ne giya tana da kala saboda launinta ne aka haramta ta giya tana sa maye saboda sa maye ne aka haramta ta eh to sai muka samu abin sha kamar coca-cola ko fanta ko sprite sai wani ya yi da'awar cewa ai da shi da giya da ɗaya ne sai mu ce a'a idan ka ce shi da giya ɗaya ne kana nufin ya zama haramun to sai mu kalli siffofin da yake da su mu kalli siffofin da giya take da su cikin siffofin giya sai mu ware guda ɗaya mu ce saboda shine aka haramta giya mun ga giya ruwa ce ba don saboda kasance ta ruwa ka haramta ba giya tana da dandano ba don ɗanɗanon ta baka haramta giya tana da launi ba don launin ta baka haramta giya tana sa maye don sa mayen ta ne aka haramta ko to sai mu kalli sufura da coca cola shi ma ruwa ne shi ma yana da dandano shi ma yana da launi amma kuma baya sa mai da haka haramci ya shiga cikinsa to idan mutum ya da'awar cewa ai coca cola da sprite da fanta dukkan su haramun ne kamar giya sai mu ce sai ka gamsar da mu dalilin da yasa aka haramta giya din nan an same shi a cikin coca cola da sprite da fanta in an same shi mun yadda in ba a same shi ba ashe kaga anan wurin ana kallon kasantuwar giya ta zama haramun saboda sa maye ba dan saboda sinadarin da aka yi ta ba dan kila wani zai ce a lokacin annabi ana giya da dabino ana giya da alkama waɗannan su ne amma a garin madina babu gero babu dawa sai yanzu wani dawa ta ya zo giya ta dawa ya giya ta wake ya giya ta gero haramun ce ko ba haramun ba ce kar ku manta fa lokacin annabi ba ai amfani da wake da gero da dawa wajen yin giya ba an yi ne da inabi an yi da menene sai mu ce a abin da ke cikin waccan giyar ba sinadarin muke kallo ba mai take sawa yadda ta alkama da ta um, dabino take sa maye to haka ta gero haka ta wake haka ta waye ita ma take sa maye dan haka sun zama mai to wannan shine kiyasi dole idan kana son wani abu wanda yanzu kake son ka bashi hukunci sai ka kwatanta shi da nada to nada din ya zanto yana da siffar da ita aka rata yadda hukunci wanda ita ake kira manazul hukum an samu wannan siffar cikin wannan abin na yanzu da kake da'awar ya shiga cikin wancan dan dole kiyasi sai an sami al-maqis wal maqis alayhi da kuma ah, al-illa da kuma al-hukm waɗannan suna rukuni guda hudu na kiyasi hamlu ma'lumin ala ma'lumin lishtirakihi ma'ahu fi illati al-hukm inda al-hamili wannan shine ai kiyasi ai bi hamli ma'lumin ala ma qad'u للاستواء في علة الحكم وسم وإن ترسمونه لما فسد فسد لدى الحامل والزيد أسد فأنا قياسي كده sai an samu rukuni guda hudu sun cika sannan kai kiyasi to yanzu idan wani yazo ce zai kiyasin kwalli akan zurfafawa wajen alwala ya zama kiyasi tabbatacce to shine sai ce masa fasidul itibar ko su ce kiyasun ma alfari ko su ce fasidul itibar ma'ana dai kiyasin bai yi ba wa huwa qiyasun da'if wa zalika anna man man istanshaqa al-ma'a bi munkaraihi yanzilu al-ma'u ila halqihi wa ila yace domin dukkan wanda ya saki ruwa da kofofin hancinsa biyu ruwan nan zai shiga makogaro ya je ciki fa hasala bi zalika ma yahsul lil sharibi famihi abin da yake faruwa da mutum inda ya sa ruwa a baki shine ya faru lokacin da ya dora kuma ta hanci wa yughaddi badanahu min zalika alma kuma wato jikinsa zai ginu saboda wannan ruwa wa yuzular atas kuma ruwan zai iya gusar da kishirwa falau lam yurdin nisu bizalika ko da nasi bai zo ma yayi bayani akan cewa zurfafa wajen ah, shaka ruwa na kare azumi la ulima bil akli anna min anna hadha min jinsi shurbi da hankali ma zai iya shiruwa ya gane cewa to ai wannan babu bambanci tsakanin shi da sha ta baki idan ka sha ruwa ta baki zai kashe ma ruwa kuma jikinka zai amfani da wannan ruwa idan ka dole ruwa ta hanci zai kashe ma ruwa kuma jikinka zai amfanu to sai mu ce da shakar ruwa ta hanci da sha ta baki duk hukuncin su me daya yace ko da ba nasi da sai ai kiyasi to ballantana nasi kuma ya zo an gane ko ko da ba nasi haka ne sai ce sa'imu nuhiya anil akli wa shurbi li anna zalika sababu taqawwi an hana shi mai azumi ya ci ko ya sha saboda yana samun karfin jiki ko kwarin jiki sakamakon ci ko sha walaysa kadhalika al-kuhl wal hubna amma da an yi wa mutum allura sai dai na jin yunwa dan an yawa dan mutum ya sa kwalli kuma sai dai na jin yunwa ko da na jin kishirwa kwalli kan yana kashe kishirwa ne to da haka dan me zaka yi kiyasa su tare da dan uwansa wa mudawatul ja'ifati wal ma'muma fa inna la tugazzi albatta amma sa magani a cikin ai shi wannan ba ma ba ma abinci bane kwata kwata don haka ba wani abin da zai maka ba abin da zai cutar da kai da an farka cikin mutum an sa magani a cikin kuma an mayar an daure kuma gashi ya ci cikin yayi nauyi amma ai ba zai ya dole jin yunwa ba da haka baya kare azumi ke to amma nan Sheikhul Islam ibnu taymiya na yin magana a daidai lokacin da ci gaban wancan zamani bai kai a yi allura wadda ake yanzu a madadin abinci ba ana yin allura ne wancan lokacin ta magani to amma allura wadda ake yi wa mutum yanzu a madadin cin abinci ga mara lafiyan da baya iya cin abinci ita wannan tana karya azumi kamar yadda malamai yanzu kai bayani sannan kuma a sanya wa mutum drip dan a kara masa ruwa kaga shi ma yana karya azumi dan abinci ne shi ma sannan kuma kara mutum jini shi ma yana karya azumi ina fata mu. wa amma jima'u fa innahu ihda shahwatayn shi ko jima'i ɗaya daga cikin manyan sha'awa ne guda biyu fajara mujral akli wa shurbi da haka sai zanto hukuncin sa da ci da sha duk ɗaya wa qad ta'ala fil hadith al ubangiji ta'ala ya faɗa cikin hadith al qudusi yace yad'u shahawatahu wa ta'amahu min ajli dan adam yakan bar sha'awarsa da abincinsa saboda ni fatarkul insani shahawatahu ibada dan adan ya bar cin abinci gaya ibada ne maqsuda wadda ake bukatar yayi yusabu alaiha za a bashi lada kai. wa in zadul mani yajri mudral istifrag yayin da mutum ya saukar da mani a jikin daga jikinsa a sakamakon saduwa da mace wannan yajri mudral istifrag daidai yake da rage wata rara ta jikin dan adam an gane ku fasa'imu qad nuhiya an akhdhi ma yuqawwihi wa yughadhihi min at-ta'ami wa sharab an hana dan adam ya ci da abin da zai karfafa jikinsa ya ba jikinsa abinci sawawan abinci ne ko abin sha فينهى عن إخراج ما يضعفه ويخرج مادته التي بها يتغذى da haka sai aka hana shi fitar da duk abin da zai raunana shi ko kuma dukkan wani sinadari wanda da shi kuma dan adam yake cin abinci wa kaunuhu yudhifu al-badana yaj'alu ifsadahu li sawmi a'zama min ifsad al-akl wa wato ibnu tabiya ba ya kawo nas sai ya fata hikima da sai shi ya wuce to da ya faɗi hikimar ci da sha to ya san samu rasa wannan hikimar kuma a cikin saduwa da mace dan mutumin da ya ci ko ya sha ko shaka babu jikinsa ya zai moru da wannan abincin da kuma ruwan da ya sha ruwa yana magani a jikin dan adam gaba ɗaya idan ka ɗauke shi ka tatse shi ka fitar da komai saba'in cikin ɗari ɗansa da ruwa ne kashi talatin shi kaɗai ne tsoka da fata da kashi da bargo da sauran karifitai na jikin dan adam ruwa ya fi yawa nan zai bayyana gare ka hikimar wajen Allah min al-ma'i kullu shay'in hayy da haka mutum zai iya rayuwa da ruwa tsawon kwana kaza ba tare da ya ci abinci ba kuma ya iya maintaining din rayuwarsa kwana goma ko sama da kwana haka akwai wani malami da ya karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa ma'u zamzama lima ba. cuta ta kama shi ta magunguna bai samu magani ba sai je ya tare a maka baya da abinci sai ruwan zanzan har tsawon kwana 40 kuma ya rayu akan haka da karshe kuma ya warke amfanin sunna kenan in ka gaskata ta yadda da ita kila yanzu idan wani mara yaqini wanda baya da karfin aqida je zai rayu da ruwan zanzan sai ya kasa amma yi kwana arba'in yana cin ruwan zanzan ahlus sunna take Allah sa mu cikin su ibn tabiya yake so ce da kai abin tana sa kwarin jiki abin sha na sa kwarin jiki to shi kenan wannan saboda sa kwarin jiki din idan ka ci ko ka sha ya karya azumi yace to amma mani kuma wata rara ce a jikin ka take fitarwa wani abu ne a jikin ka take tatsowa ka fitar da shi sai yace to kaga ai akwai bambanci tsakanin shi da ci da sha da ya kamata a ce shi kuma saduwa da mace baya an fahimta ko saboda mai don saboda shi ba wani abu ka karawa jikinka ba na jikinka ne sai ce to amma matsalar shi ne yadda rashin ci zai sa jikinka ya rauni to haka in ka fitar da mani tunda ka ciro wani abu ne daga jikinka ka rage sai jikinka kuma ya rauni ina fata an fahimta yadda jikinka din nan zai gadar maka da rauni a jikinka to a sakamakon haka wato sai kasance ya lalata azumi dan raunin da yake gadar maka jiki ina fata mun fahimta shi ne ce wa kaunuhu yudhifu al-badana yaj'alu ifsadahu lisami a'zama min ifsad al-akli wato illar da take faruwa a sakamakon wato ainihin fitar mani a jikin dan adam wato abin da aka ce tana kare azumi illar ta fi illar da take faruwa sakamakon wato ainihin ci ko sha wal ulama'u mutanazi'un fil hijamati hal tuftir aw malamai sun yi jayayya da juna ko sun tattauna cewa shin wato kaho da za a yi wa mutum yana karya azumi ko baya karyawa wal hadisul waridatu عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أفطر الحاجم والمحجوم cikin hadisan da suka zo daga annabi akwai cewa aftar alhajim wal mahjum wana da mai yin kaho da wanda aka yi wa duk azumin sa ya karye kasiratun irin waɗannan hadisai suna da yawa kada bayyana hal faffas, manyan malamai hafizan hadisi sun yi bayanin su wa qad kariha ghayr wahid min hijama lis-sa'im da yawa daga cikin sahabbai sun nuna makruhi ne mai azumi yayi kaho wal qawlu bi annaha tuftir mazhabu akthar fuqaha'il hadith batun cewa yin kaho na karya azumi wannan ita ce maganar mafiya yawan fuka haul hadith malaman fikihu cikin muhaddisun wa haula ya akhassu nasu bi ittiba'i muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wannan kuwa sune suka fi kowa biyayya ga annabi da alaihi wa sallam tabbata gare shi wallazina lam yarau iftar al mahjum ihtajju bima sabata fi sahih wanda ko suke ganin kaho baya karya azumi sun kafa hujja da abin da ya tabbata cikin sahih bukhari min anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam ihtajama wa huwa sa'imun manzo Allah yayi kaho alhalin gashi yana azumi hasali ma kuma yana cikin ihrami da aikin haji ko umara wa ahmad wa ghairuhu ta'anu fi hadhihi ziyada da imam ahmad da imam da shi da wani sa sun soki wannan ziyada ta cikin hadisi cewa a hitajma wa huwa sa'imun muhrim wai qawluhu huwa sa'im fadan sa cewa huwa sa'im suka ce ziyada ne cikin hadisin wa qalu suka ce as-sabitu annahu ihtajama wa huwa muhrim ya tabbata cewa manzon Allah yayi kaho ne yana cikin ihrami amma ba wai yana azumi ba wa bi annahu bi ayyi wajhin arada ikhraj dami faqad afṭara kuma suna ganin cewa ta kowace hanya mutum yayi kokarin fitar da jini a jikinsa to hakika wato azumin sa ya kare to wancan hadisi da yake cewa afṭara as-sa'im wal mahajim wal mahajim hadisi ne dhaifi a kashin gaskiya mai wasu ibn taymiya a iya bincikensa a wancan lokaci bai san da'ifi ne malamai da suka zo baya da dama sun da'ifan ta hadisi hadisi ne zai da'ifi afkar alhaji hadim al-mahtum da haka kasancewa jini ya fita daga jikin mutum wannan baya kare azumin sa bisa ga zance mafi inganci ku ja'izun bila niza mutum ya yi aswaki wannan halal ne ba wani sabani akai lakin ikhtalafa al-ulama fi karahiyatihi da zawa. akwai wanda eh, eh, sabani da malamai suka yi sun yi ne cewa shin bayan rana ta bar tsakiya makaruhi ne yin aswaki ko ba makaruhi ne walakin lam yakum ala tilkal karahiyati dalilin shar'i wadanda suka ce makaruhi ne yin aswaki bayan rana ta bar tsakiya babu wani dalili tsayayye na shari'a kan haka yasluhu an yukhassisa umuma nusus siwak wanda zamu ce ya kai matsayin yayi taksisin gamamman hadisai wanda suke nuna yin aswaki yin aswaki ba tare da sun ce in rana ta bar tsakiya a daina yi ba don haka yin aswaki baya kare azumi ko da yana da dandano kuma ko da rana ta bar tsakiya wa zawqu ta'ami yukrahu li ghairi haja makaruhi ne mutum ya dandana abinci in ba bukatar haka ne ta taso ba lakin la yuftar sai dai baya kare azumi wa amma lil haja fala yukrah amma in akwai bukatar a dandana abinci sai mutum ya dandana babu laifi mace take yin girki da azumi ya halatta da dindana ta jigi shirya ji ko bai zuba sai dai ba za ta haɗe ba sai ta tofar ko kuma tana dama kunu ta sa sukari a ciki tana son tabbatar sugan ya ji ko bai ji ba ya halatta da dindana ta ji. ko tana hada zokoro da ko tana hada wani abin sha kasan lokacin azumi akwai kwalama da hadama ta dan adam to ya halatta dan dandana ta ji yayi ko bai yi ba illa iyaka ta tofar gane ko cikin safiya ko wanda yake bin kasuwa yana son ya sai zuma ko ya sai wani maɗi sai ya rinka bin ƙwarya ƙwarya da aka kawo yan kasuwa suna sayarwa ya ɗanɗana ya ji in ba taimasa masa bai kusa zai yi gaba har sai ya ɗanɗana ya ji wanda taimasa masa sai ya saya kuma bukari ya kawo cikin sayar bukari haka wannan baya kare zuwa sai dai kar mutum ya zafafa ne wannan shine ikhtisar na maganganun shekul Islam Ibn Taymiyyah akwai fa'idoji masu yawa a cikin maganganun ya tsara masail fiqhiyya a cikin uslubi takaitacce za mu tashi hadisi shi daga babu saumi fi safari babin da yake magana akan yin azumi a halin tafiya mutum zai azumi yana cikin halin tafiya ko ba zai yi ba الحديث الهادي والثمانون بعد المئة حديث نتري الثمانين عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أصوم في السفر وكان كثير الصيام قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر an karɓo hadisi daga umma na Aisha Allah shi kare da gare ta tace Hamza bin Amr al-Aslami ya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam a asumu fi safar da Allah na iya yin azumi a halin tafiya mutum ne shi mai yawan azumi da haka sai wannan tambayar qala sai manzo Allah ce in shi ta fasum wa in shi ta fa aftir in ga dama kai azumi in ka ga dama ka sharuwa wannan hadisi da yace in ka ga dama kai azumi in ka ga dama ka ajiye ya nuna cewa matafi an halatta masa ya iya ajiye azumi an halatta masa kuma ya iya azumi in yana son ba dole bane ajiyewar ba dole bane yin azumin kowanne daga ciki ja'iz ne abinda zamu iya fahimta kenan karkashin wannan hadisi الحديث الثاني والثمانون بعد المئة حديث نتري دتمانين دبيو أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم mun kasance muna yin tafiya tare da manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi falam ya'ibi sa'imu ala al-muftir wala al-muftiru azumi bai taɓa zargin wanda ya ajiye azumi ba wanda kuma ya ajiye bai taba zargin mai azumi ba ma'ana sai mu kasance cikin mu waɗansu suna yi waɗansu ba sa yi tare da annabi wanda ya azumi baya cewa wanda ya ajiye dan mai kaji wanda ya ajiye baya cewa mai azumi dan mai kai wannan sai nuna halaccin duka abin guda biyu da aka tafiya ta kama ka ana cikin azumi ya halatta wato ka ajiye ya halatta kuma ka yi idan kana son kai kayanka الحديث الثالث والثمانون بعد المئة حديث ندري 83 عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شهر رمضان أبو الدرداء يتي من فتتر دا النبي صلى الله عليه وسلم تغريش شكم وتر رمضان في حر شديد أشكين ذاتي ميصنني حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر har za ga ɗaya daga cikin mai yana ɗora hannunsa a ka saboda tsananin zafi yana so ya kare zafin rana da tafin hannunsa haka wa ma fi na sa'imun cikin mu ba mai azumi illa rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa abdullah ibn rawaha sai mutum biyu manzan Allah da kuma abdullah ibn rawaha su kadai suka tashi da azumi a ranar kaga shi ma dai wannan na nuna halaccin yi ko halaccin ajewa الحديث الرابع والثمانون بعد المئة حديثي نتريد ثمانين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه an karbo daga Jabir dan Abdullahi Allah shi kare da gare shi yace kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi safarin manzo Allah ya kasance a cikin halin tafiya fara'a zihaman wa rajulan qad zillila alaihi sai ga mutane sun taru sun yi tunturundo ga kuma wani mutum an yi masa inuwa zullila alaihi an yi masa inuwa faqala sai ce ma haza me ya faru qalu sai suka ce sa'im wani bawan Allah ne ke azumi ya jigata gashi nan ya fadi har an zo ana masa inuwa qala sai manzo Allah ce laysa min albirri siyamu fi safari baya daga cikin aiki na da'a yin azumi a halin tafiya wa fi lafzi muslim a lafzin imamu muslim alaikum bi rukhsatillahi allati rakhasa lakum lalle ku rike rangwamen da Allah ya yi muku ma'ana idan Allah ya maka rangwame na ka ajiye to sai ka ajiye a madadin ka ce lalle ne sai ka sha ruwa an fahimta ku to waɗannan hadisi idan ka haɗa su gaba ɗaya za su baka cewa za ka iya ajiyewa za ka iya yin azumi to amma hadisin ƙarshe a ciki ya kawo wata fa'ida wadda babu ita a cikin sauran hadisan idan mutum wahala ta yawa ko ana tsananin zafi to ajiyewa shi ya fi alkhairi sama da yin azumi kuma ko da ka tashi da azumi kuma ka yi niyyar tafiya daga nan zuwa in jamina daga nan zuwa kano daga nan zuwa wani wuri ka tashi da azuminka a cikin halin tafiya sai yunwa ta yi maka tsanani kishirwa ta yi tsanani sai ka karya ya fi maka alkhairi sama da kace sai ka kai wato duk wanda ya sha wahala ko kuma wanda dama ya hango alamun shan wahala dan cikin zafi ake ya ga an yi zafi shekaran jiya kuma alamun nan kilo goma a tashi da zafi kuma goban zai yi tafiya sai ya ajiye to wannan shi yafi dacewa da sunna da haka zargi da manzon Allah ya annan zargi ne da yake banci mutumin da ya azumi tare da wahala amma mutumin da babu wata wahala tare da shi sai ya ajiye babu komai a kansa to amma kaga yan zahiriya su ibn hazm sun kafe da wannan hadisin suka makale kan cewa kwata kwata mutum ba zai azumi ba dole ka sha ruwa kawai shi a wurin ibn hazm ma kai azumin baka da azumi saboda bai da gaba magana sai ce laysa min albirri siyamu fi safar manzo Allah ce baya cikin aikin da'a yin azumi a halin tafiya sai ya dauke shi ala umumi kuma yace Allah ya ce man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun yace Allah ya ce dukkan cikin ku wanda ya kasance mara lafiya ko matafiyi to ya rama a wadansu kwanakin yace kaga nan Allah yana magana da rashin lafiya ta kama ka in ma kai azumi ya kare da tafiya ta kama ka in ma kai azumi a ciki ya kare sai ka biya a wadansu kwanakin guna zamba da ba shi ba ruwansa da cewa ana kaddara wata kalma man kana minkum maridan aw ala safarin fa aftara fa iddatun min ayyamin ukhra sai an kaddara wannan kalmar sannan fa'ida ta mina shi ya ba ruwan shi takaddir ya ce rasul bil kalam asal adamu takaddir sannan wannan hadisin idan sun kawo masa sababi sun ce ai sababin da yasa annabi faɗa wannan wani mutum ne ya wala sai ce al-ibra bi umubil lafzi la bi khususis sabab to amma malamai sun yi masa raddi suka ce eh qa'idar al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab thabitatun fi shara qa'ida ce tabbatacciya a shari'a amma hunaka qara'in wadda take tuhitu bin nas za a samu ka'idoji da suke kewaye nas as-siyaq wa sibaq dukkan wannan yusaidu fi tahdid al ma'ana lin nas eh, me ya faru a baya me ya faru a gaba kaiwa da komowa na iya sa a tabbatar da nasi gashi wannan hadisi ya tabbatar cewa ga wannan sababin lallai ko shakka babu shine aka ke banci hukuncin da shi an fahimta ko ma'ana babu azumi ga mun da ya sha wahala da yawa yace dole haka sai yayi azumin sa a haka manzo Allah ce ba aikin da'a bane laysa min albirri siyam fi safar na'am الحديث الخامس والثمانون بعد المئة حديث نتريد تمانين دبير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر faminna sa'im wa minna muftir Anas ya ce mun kasance tare da annabi a halin tafiya cikin mu masu azumi akwai wanda yi qala yace fa nazalna manzilan fi yawmin sai muka sauka a wani masauki a wani ne da ake tsananin zafi wa na zillan sahibul kisa Cikinmu mu wanda yafi kowa inuwa shine wanda yake da mayafi guda ɗaya da ya lullube da ya inuwa da shi amma dukkan mu yawanci a rana take a ranar miki wa na man ke shamsa biye da cikin mako wanda yake daga hannu yana kokarin kare zafin rana ya dan kare kansa haka kala an ce fa suwamu wa qama al masu azumi dai sai suka fadi suka kwanta wa qama al wanda ba su azumi sai suka tashi fa abniya sai suka giggina bukkoki wa saqur suka nemo ruwa suka shayar da dabbobin da aka zo da su gaba daya fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzo Allah ce zahaba al-muftiruna al-yawma bil ajr yace a yau kam gandaye sun tafi da lada wanda ba su azumi ya sun kwashe ladan sun tafi zahaba al-muftiruna al-yawma bil ajr shine malamai suke tattauna kan cewa mai manzo Allah yake nufi da zahabul da lawa fil ajr ma'ana sun tafi da dukkan lada ladansu su yafi na kowa a cikin halin tafiyar nan ko kuma sun tafi da ladan gina bukkoki kafa bukkoki da tanti tanti da aka yi da ɗebon ruwa Yan wannan ladan ne na tanki na abin da aka yi tent da aka gina a wajen da bukkoki da ɗebon ruwa to ya an kwatanta ladan azumi fito ladan azumi zai iya fin wancan yawa in ko yana nufin a yau dai wannan yin duk sun tafi da lada ma'ana ladan sa har ya wuce na masu azumi wanne ne zai dace da zahirin hadisi ladan sa zai fi har mai azumi ma'ana mai azumin ladan sa bai kai nasu yawa ba kenan sai yace zahaba al-muftiruna al-yawma bil ajri a dai yau a wannan tafiyar da muke ciki wanda ba su azumi sun tafi da lada gaba ina fata mu fahimta to a nan gurin kuma malamai ke kafa hujja da cewa a ashe idza tazahamat al masalih fal aula fal aula bit taqdim ahammuha maslaha guda biyu ta zo za a yi kuma lokacin da ne kake da shi ina fata mu fahimta an tashi da safe an gayyace ka ko ko ba a gayyace ka ba gashi ana yi kusa da kai ko kuma kaddara an gayyace ka an gayyace ka dauran aure karfe goma sai kuma aka zo aka faɗa maka ga wani ka ya rasu shi kuma za a yi jana'iza karfe goma maslaha ne ka je an ka gayyata dauran aure ko ba maslaha ba ne maslaha ne ka je jana'izan nan to kaga nan ta zaha matal masalih kenan maslahohi guda biyu sun yi suna turariya da juna a lokacin da kai ba yadda za ka iya raba kanka dole ka yi daya to a nan sai malamai suka ce zaɓi wadda ta fi muhimmanci ka yi ɗayar ta faɗa kanka to a cikin wace za ka yi wato jana'iza ko shakka babu jana'iza akwai lada tunda mutum za a ba su kira idan ka je aka yi sallah da kai kana da kira in an raka an binne kuma za a kara ma kira kana da kira ta ne kowanne yanki ne na lada ya fi girman dutsen uhud aka yi masalar ba karama ba ce ina ba ta mu wancan kuma shaida ce ko baka je waɗansu za su je da yawa shaidu sannan ka shigo masallaci hadisin manzo Allah na cewa idan ka shiga masallaci karka zauna har sai ka yi tahiyatul masjid kayan haka zaka kabbara ka yi ta tahiyatul masjid kuma limami ya fara ladani ya fara tsama za a yi sallan farilla kaga nan tazahamatul misali nan ga maslaha na sallan farilla can ga maslaha na ta tahiyatul masjid kuma dole ne ke daya a wajen dan ba za ka iya rabuwa ba kana sallan farilla kana tahiyatul masjid waje za a gabatar da farilla za a ta kaga nan tazahamatul masalih duk inda maslaha guda biyu ko uku suka taru da juna to hukunci na fiki na nuna ka zaɓo da tafi muhimmanci kai kar ka zaɓo mai karancin muhimmanci ina ba ta fahimta sai ka zaɓo wanda ya fi muhimmanci sai kai ka fita za ka kai yara makaranta da motar ka sai kuma ga makwacinka ya fito da ɗan shi zai kai shi asibiti yaron yana suma ko matarsa tana kan nakuda za ta haihu maslaha ne ka kai ɗanka makaranta ko ba haka ba maslaha dai ka ceci rai wanne mata kai illa da ya yanka a gida ku ya hakuri yau da ya haifa shi daya ko a je a makare ko da bulala ya muku don a ce wancan ran ta za a masal masalih da haka dole ka zabo wanda ta muhimmanci kai wannan a cikin rayuwa yana da muhimmanci mutum ya san shi ko abin da ya shafi addini ko abin da ya shafi rayuwa mu'amala kullum idan abu guda biyu suka taru dole a yi ɗaya to sai ka zaɓi wanda ya fi muhimmanci kai ma yukhadhu min al-hadith abin da ku cikin wannan hadisi na farko jawazul iftari wa siyam fi a cikin halin tafiya ya halatta ka sha ruwa ya halatta ka aji ka aji kuma ya halatta ka azumi لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر كل منهم على ما هو عليه من ذا الله يتبتد كون نشكين صحابي وننا أزمي ونكما أجي ma kana alaihi wato ya tabbatar da sahabbai akan abin da suke kai radiyallahu anhu abu na biyu abu na biyu kai ma kana alaihi sahaba radiyallahu anhum min riqqatil hali fid dunya abinda sahabbai suka suke kai suka rayu a kai na karancin abin hannu a cikin rayuwarsu wa zalika lam tamna'hum riqqatul hal min ittikabi isti'ab fil jihad fi sabilillah karantin abun hannu bai hana su jihadi ba me yake zana ba sana da karantin abun hannu a cikin wannan hadisi gashi suna cikin tafiya wai mai tufafin da ya fi kowanne ku shine mai zane da ya cikakke wanda ya rufe jikinsa ko ina amma duk sauran wanda ba su da ba tun baya da abin da zai kare zafin rana ko lema ko wani abu masu dai da hannun shi haka ga wannan nan daga wannan suna azumi sai suka tafi dandana suka yi ta bukoki ba wanda za su zauna su kaɗai ba wanda duk kowa zai zauna sannan kuma suka tanadi ruwan sha wanda kowa zai sha da wanda dabbar kowa za ta sha duk a wajen wannan na nuna wannan yana da falala aiki ne na alkhairi wanda ya yi karanci a cikin mutane a halin ko tafiya aka sai ga kun yi tafiya fa a mota daya kuma gari ɗaya za ku wani lokacin ma wa'azi ko na ƙasa ko na jiha amma idan aka sauka a wata tashiya mutum ya kewaye shi kaɗaya ya sai bulangu ya karkata gindin wata bishiya yana ci ba ruwan shi da sauran ko abinci ne kowa na shi daban amma sai dai an taso kuma za a je wajen wa'azi dai kuma za a yi kabbara ta ne wanda shi da abun mamaki tunda muka yi kabbara tare to ko mu ci tare mana wanda baya da shi ba shi me amfanin wasa tare ci bambam ma'ana da akwai bukatun a samu at-ta'akhi a tsakankanin yan uwa musulmi cikakkiyar yan kwantaka ko wanda suke yin haka amma ba su da yawa cikin mu wa annaha min ad-din kuma hakan yana cikin addini wa min ar-rujula kuma wannan ke nuna cewa lalle kai namiji ne jarimi ne allati sabaqana fiha safwatu hadhihi al-umma wanda zababban wannan al'umma sun riga mu sune sahabbai wajen wannan khilafan li fi'li kathirin min al-mutaraffi'in al-mutakabbirin sabanin da yawa daga cikin masu girman kai wanda ba sa so su yi wa mutum hidima su sun fi so su da musu hidima amma su ba za su yi wa mutum hidima ba na hudu an al-fitra fi safari afdal mutum ya sha ruwa shi fi wannan shi mu koya cikin shi wannan hadisin la siyama idza na bidhalika maslahatun min taqwa ah, min at-taqawi ala al-ada wa nahwihi musamman idan akwai wata maslaha za ta saka sha ruwa din kamar yaki ne za a je to shan ruwa shi fi dan ka samu ƙwarin jiki da za ka fuskanci abokanan adawa fa inna fa'idatu sawmi tulzimu sahibaha don talzamu sahibaha fa'idar azumi za ta takaitu ne akan wanda ya shi kadai amma fa'idatul iftar fi misl zalika al-yawm amma mutum ya ajiye azumi a ranar da ake yaƙi fa ta tata'adda al-muftara ila ghairi fa'idar hakan za ta ketare shi ne ta kai zuwa ga wannan sa kaga anan gurin mata za zahmatul masalih kenan wa min huna kana al-iftar aula ta wannan ne muka ce shan ruwa din yafi na biyar hasul islami ala al-amali wa tarkil kasar. musulunci yana zaburar da mutane kan yin aiki kar a zauna a zama kasalallu faqad ja'ala lil 'amili nasiban kabiran min al ajri manzo Allah ya tabbatar da lada mai yawa ga wanda suka tashi suka yi aiki a rannan wa faddalahu 'ala al munqati' lil ibada har aka fifita su kan wanda yake banta da ibada tsantsa ga wanda ya tashi wa mutane hidima ya kasance ya samu lada sama da wanda ya ibadar can tsantsa وأين هذه من النائقين الذين يرونه دينا عائقا عن العمل والتقدم والرقي ina waɗannan sifofi da suka zo ina ko mutanen da suke kururuta cewa wa addinin musulunci addini ne da yake hana mutane aiki yake hana mutane ci gaba yake hana mutane tabbatar da ɗaukako su qabbahum Allah Allah wadaran fa innahum yaharifuna bima la yarifun suna furta abin da su ba su sani ba eh, amma inda sun sani hakikanin musulunci yana kira ne zuwa ga kwazo wato matsalar shine da suka kalli waɗansu daga cikin musulmi suka gansu ragwaye sai suka ɗauka musulunci ne ya gadar da ragwancin da sai ga waɗansu jahilai sun suka ɗauka musulunci ne ya gadar da jahilcin da sai ga waɗansu azalimi sun suka ɗauka musulunci ne ya gadar da zalunci amma shi musulunci ba ragwanci a cikinsa ba zalunci a cikinsa gaba ɗayansa adalci to amma waɗansu sun zama jahilai da kansu suna musulmai wannan ba zai sa a zagi musuluncin ba zagin sai dai ya kai ta akan su dan me suka yarda da rayuwa ta jahilci dan nassan farko a cikin musulunci shine ikra na'am bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq karatu shine nassi na farko a cikin wahayin da aka saukar wa manzon Allah to da ta yaya zaka kace musulunci na kira mutane zuwa ga jahilci bayan ko ya ce ayi karatu a farkon wahayin sa to sai ka samu wani musulmi jahili wannan shine bai fahimci wancan nassin ba sai ya zama jahili amma da yayi aiki da wancan nassin zai kokari ya yi jahilci ko da bai zama babban malami ba zai yaki jahilci ya san wani abu na addinin sa ko ya san wani abu na rayuwarsa ma'ana dai a takaice da yawa daga cikin ayyukan waɗansu ɗaiɗaikun musulmai a yau shine ke jawo wa musulunci bakin jini wato waɗansu da yawa daga cikin musulmai sun zama kamar ɗan kuka mai jawa uwarsa jifa saboda sai su sa ana fassara musulunci ɗin da irin halayensu ko ɗabi'unsu ina fata an fahimta wanda bai kamata ba ko shi ba bai kamata ba الحديث السادس والثمانون بعد المئة حديثي نتريد تمانين دشدا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم في رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان عائشة تتي يكن كسنتي اكو أزم مئة na Ramadana amma ba na samun daman ikon ramawa har sai an gane ku abin da za a koya cikin wannan hadisi na farko jawazu ta'khiri qada'i ramadan ila sha'ban ma al-udhr mutum ya jinkirta ramuwar azumin ramadan har zuwa watan sha'ban in akwai uzuri kan haka babu laifi na biyu an al tajila min ma'a ghayr uzuri. mafifici shine mutum ya gaggauta ramuwa din in ba tare da yana da uzuri ba fa aisha radiyallahu anha qad bayyana uzraha fi dhalik ummu na aisha ta bayyana uzurinta da yasa take yin jinkiri bata rama ba har akai sha'ban tace a shugulu bi rasulillah ina shagaltuwa wajen yawa annabi hidima kullum kullum kullum na tashi ina son zan yi azumi sai in ga ko su ayyuka da zan gabatar da hidima ga annabi sai in manta in ce to sai lokaci na gaba sai lokaci na gaba har sai sha'ban ya zo sannan tafiya wannan sai nuna mace tana yawa mijinta hidima kuma hidimar manya manyan ayyuka dai idan karamin aiki ne zai hana ta yin azumi idan shara ce kawai za ta hana ta yin azumi lalle akwai manyan manyan ayyuka kaga wannan ke nuna maka fatawar waɗansu da suke cewa wai mace ta yi wa miji girki wai ihsani ne ba dole bane kuskure ne wannan wannan fatawar tana zuga mata kuma sun yi imani da ita sosai ko da ba su san littafin da take ciki ba kuwa ce ai ihsani ne matar ka ta yi maka girki wallahi ba ni ihsani wajibi ne ki Allah <laughs> wai ihsani wai ta gada ma sai ta ki ta sai sai ka sayo ka je ka so tsire ko balangu ka je zai ka karata dai ka san me zaka yi kawai sai ta ki in ta yi ihsani ne ta maka wannan fatawar ba ta kan hanya ibn al-qayyim yayi bayani mai kyau cikin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad yace wajaba 'ala ar-rajuli az-zawj al-khidmatu al-kharijiyya wa wajaba 'ala al-mar'a az-zawja al-khidmatu ad-dakhiliyya wajibi ne ga namiji dukkan hidimar da ta shafi waje wajibi ne ga mace dukkan hidimar da ta shafi cikin gida eh shine ministan harkokin waje ta kuma ministan harkokin cikin gida duk abin da ya shafi gida hidimar ta da girki da shara da tsafta da wanke-wanke da gyara falo da gyara banɗaki da gyara ɗaki da komai da komai duk wannan hidimar aikin ta ne abin da duk ya shafi daga waje za a kawo a kawo cefane a kawo nama a kawo kifi a kawo shinkafa duk abin da za a kawo daga waje shi kuma aikin sa ne a kawo kayan kwalliya a kawo man shafawa a kawo duk abin da za a kawo daga wajen nashi ne duk abin da za a yi a gida kuma nata ne haka aka raba bai kuma kafa hujja da cewa nana asma'u bintu abubakar siddiq manzo Allah ya ganta ba ma wai hidimar cikin gida ba ita take zuwa ta yi ciyawar dokin zubair bin al-awwam ko manzo Allah ya ganta tana tana tafiya da tana dauke da ciyawa ya kwantar da bayan rakumi ce zo ki hauta ce kunya ta hana na hawa ban hau ba ina fata an fahimta Fatima ir annabi kuma ta zo gida hannunta a barbashi take nuna matan annabi ta ce da Allah ku faɗa masa idan an kawo baiwa ko an samu bayi a taimaka min da guda ɗaya da daga tani ake kun ga hannuna saboda aikin gida ir annabi fa <laughs> amma ke yanzu kawai sai ki kwanta ki ce wani ihsani wallahi ba wani ihsani wajibi ne ki ga miki gaskiya na'am na'am abu na uku annahu la yajuzu ta'khir al-qada'i ila ramadan at-tali yace a cikin nan zamu fahimci bai halatta ba a jinkirta ramadan har wani ramadan din yazo tunda ta ce tana ramawa cikin sha'ban ila ramadan at-tali ramadan din da ya wuce na dauki azumin kuma har wannan bai zuwa kuma bai zo bai rama ba wa ikhtalafa al-ulama fi wujubil fi wujubil kafarati ma ta'khir malamai sun yi sabani shin wajibi ne mutum sai yayi kafara idan ya jinkiri bai rama ba ila da kulli ramadan al-akhar idan har wani ramadan din yazo wa mazhabul hanabila anna alaihi al-kaffara idza akhara li ghairi udhrin hanabila suna ganin in dai dalilin da yasa kai jinkiri baka rama ba baka da wani uzuri to lalle ne idan ka tashi ramawa sai ka yi kaffara ma'ana sai ka ciyar kaga malikiya ma ai shine ra'ayinsu sai ka ciyar sai dai sunan hanabila sun ce inda in baka da uzuri amma inda uzuri to babu laifi karama kadai na hudu husnu israti aisha ta radiyallahu anha wato kyakkyawar ɗabi'ar ummuna aisha ta yadda ta yadda ta cewa annabi hidima sai ce razaqallahu nisa'an alqudwa biha yace Allah sa matan ba koyi da ita to ina ganin saboda yadda lokaci ya sai mu dakata nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah shi ya fi mana